Foto na sha shidda Dukiyar attajiri Luka Sura goma sha biyu aya sha uku zuwa talatin da hudu Yesu ya ce ma mutane, Ya fi kyau ku yi shiri domin samun rai bayan mutuwa, maimakon mu tara arziki a cikin duniyan nan, ya ba mu wannan labari, wani attajiri yana da gona wadda ta ba da amfani da yawa. amma rumbunan shi ba su iya ɗauke ci cimakar shi ba, sai ya yi tunani cikin zuciyar shi, ya ce, Zan rushe waɗannan rumbuna domin in gina waɗanda suka fi girma, sa'an nan sai in sa hatsina da sauran wadata ta cikinsu, ina da sa'a ina da dukan abin da nake bukata, har shekaru da yawa, zan ci, in sha in ji daɗin rayuwata, amma Allah ya ce mashi, kai mahaukaci ne, daren nan kwananka sun ƙare, dukan dukiyan nan da ka tara duniya za ta koma ga wani. Wannan mutum bai damu da bauta ma Allah ba, kuma ba ya taimakon kowa da dukiyar shi, ba shi tunanin komi sai ya ji daɗi. ya mance da arzikin mutum ba bakin komi ba ne wajen Ubangiji, amma Allah ya sani da arzikin wanda ke ga mutanen duniya mai ƙarewa ne a gaban Ubangiji mai talauci ne shi, idan ya mutu, ruhu shi zaya rabu da Allah, arziki shi ba za ya cece shi ba, Yesu ya ce ma almajiran shi. kada ku damu sabili da irin abincin da za ku ci, ko kuma da tufafin da za ku sawa, Allah Ubanku ya san kuna bukatar waɗannan abubuwa, kuma a gare shi, kun fi dukan waɗannan abubuwa daraja. Mun sani Allah shi ne mafarin kowane abu wanda ke gare mu, lafiya, dukiya da ilimi. mu dogara gare shi za ya ba mu komi da muke bukata. Yesu ba ya son masu bin shi su zama da kwaɗai. Sa'an da muka nuna ƙamnar Yesu ga wasu mutane, kuma muna taimakon matalauta, masu albarka ne mu, ko da ba mu da arziki a nan duniya. Yesu ya ce muna, mu tara dukiyarmu チェキャンサマー